me ya ka kike ta shewa har da tsalle mama rasuwa aka yi rasuwa ce kike wa shewa da tsalle She's a masquerader, pretender, defrauder, deluder, horse trader, and backslider. Tangaran. Ishak shine irin namijin da nake mafarkin samu a rayuwata. Na ɗauki nambar Ishak lokacin da na sa waya a hands ina kallon namban ne har sai da na haddace a kaina balla da zaban zanubin maza idan biki rabu da ishak ba sai na sa an kashe ki kin san waye ubana kuma kin san waye mijin da zan aura ni ma ina da kuɗi tunda ina tare da usman usman yana so ya aure ki ne dan haka zai iya yin komai dan ya burge ki amma daga lokacin da kika zama gawa zai auri gawa ne ko ko zai burge gawa ne zan kashe ki zan kuma ka ƙarshen rayuwarki Family Investments Limited presents yet another great piece, Tangaran. Na ɗauka ai baka ɗaukan nan wanda baka sani ba, an na shirya kiran ka su dubu. Wace ce ta da yi magana da haka? Kowace mace sunanta ɗaya a gurin ku maza, musamman ma kai da Allah ya kaddara duniya take yi maka biyayya. Idan ranar ciki, to yanzu dare ne, lokacin wata ne da tauraron sa, yanzu tauraron za ta kira ni. She meets someone, becomes his body, blood flesh and soul tangaran kwana nawa ina tambayar ka naira dubu goma ka gagara bani amma ka iya ɗaukan wata ka je ka kai ta shopping ka kashe mata naira dubu talatin da biyar ina gidan nan a zaune. An gidan koma mai nema kuɗi na bane? To an yanzu ina moto ina hanyar zuwa asibiti yaya na zai kai ni. Kina hanyar asibiti fi kai kina mota. Executive producer Muhammad Young Minister. Story and screenplay Ibrahim Briniwa. Produced by Sanima Iyali. and directed by Ali Gumzan Sak. Ina da yakinin na fa hajara komai da komai. Haka ne kin fita abuwa da yawa kamar haɗama, zalama da kuma son zuciya. Tangaran. Amma kin san sunan macen take mu'amala da maza hudu? A'a. Kariya.